fitacciya kuma shahararriyar 'yan wasan fina-finan Kannywood Rahama Sadau ta samu labbar yabo na fitaccen jaruma a fina-finan Kannywood a taron sarauniya Beauty Pageant da aka yi a garin Kaduna saboda irin rawar da take takawa a fina-finan da take yi. Aminu Sharif wadda aka fi sani da Momo ɗan wasan fina-finan Hausa kuma mai gabatar da shirye-shirye a kafar yaɗa labarai ya samu lambar yabo na gwani a fannin gabatarwa a taron Sarauniya Beauty Pageant da aka yi a cikin garin Kaduna. Taron ɗan wasan ƙwallon ƙafan Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal ya lashe gasar Balando karo na biyar wadda ya zo daidai da Lionel Messi ɗan wasan Barcelona. Fitaccen ɗan wasan barkwancin nan Rabilu Musa wadda aka fi sani da ɗan Ibro ya cika shekara uku cakal da rasuwa. ‘Yan wasannin Kannywood da ma masoyansa ba za su yi saurin mantawa da irin tasirin da wasanninsa suka yi a rayuwarsa ba.